This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta intanet kuma a voahausa.com. Masu jin a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu da wannan dare, Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. Kahin Ibrahim ka almasi garba ya gabatar da shirin mu tattauna kamar kowace asabarwar haka za ku ji rahoto daga Agadas ƙasar jamhuriyar Nijar akan yadda wasu iyayen yara ke kokawa da matsalar taɓarɓarewar karatun boko saboda hankulan malamai sun koma kan siyasa za ku ji duka wannan amma da farko ga muhammad Lalo da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. bayan da kotun koli a najeriya ta soke zaɓukan mr andy uba da mrs stella oduwa wato tsohon ministar sufurin jiragen saman ƙasar su sanatoci a majalisar dattawa karkashin jami'ar pdp daga jihar anambra wasu mutanen jihar sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin da kotun ta ɗauka kamar yadda wakilin murya amurka lami da abubakar sokoto ya tattaro mana tunana kasmiya ne mana ebe ọkwa na ọ chịrị gba mbọ ọrụ ọrụ na anambra a cikin harshen ibo yana cewa ne mu al'ummar jihar anambra a gaskiya wannan hukuncin da kotun koli ta yanke akan sanatocinmu bai yi muna daɗi ba kuma ya zama kamar mai da hannun agogo baya a demokuraɗiyyar ƙasar to amma dai tunda hukunci ne na ƙarshe daga kotun kolin najeriya sai mu jira domin samun sabbin shugabanni da za su wakilce mu a majalisar dattawan najeriya Sunana Ugochukwu da gaskiya mu yadda muka gani abin da ta kasance ba mu ji daɗi ba. Wannan da da hannun agogo baya ne. Saboda mutanen Anambra duk ba su ji daɗi ba bakan da sauke su da aka yi in ka zo anambra yanzu ko ina shiru an yi tagumi. suna nan wayan kaci wani abu da an yi kotu mu ba komi ne a gare mu saboda mutane ne da an cire su dama suna so a muna so ne a cire su mutane waɗanda ba sa yaki sosai kuma dama ba su ci zabe an doka su ne kawai an dora su mu a nan bura wani abu ya yi daidai ya yi daidai yau kafadi fadi yi daidai lamidu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya To a jamhuriyar Kamaru kuwa gwamnatin ƙasar ta musanta zargin da wani ɗan Najeriya ya yi a kan sojojin Kamarun na cewa su ne suke kai hare-hare a wasu yankunan Najeriyar. Daga wunde ga rahoton da Muhammad Awal garbi ya aiko mana. ya ce wai wani ya kira shi da wayarsa yana sanar masa cewa dakarun kasar jamhuriyar kamaru su ne suke kashe al'umma da kona musu ƙauyukansu a matsayinsa na mataimakin ƙungiyar 'yan kato da gora ko na 'yan aikin sa kai mu kasar jamhuriyar kamaru muna yaƙi da 'yan ta'addan boko haram kuma irin waɗannan mutane za su iya zama kanwa uwar gami a tsakaninmu da ƙasashenmu guda biyu dakarun kasar jamhuriyar kamaru za su ci gaba da yakan 'yan ta'addan boko haram kuma mun yi allah wadai da waɗanda suke neman ɓata sunan dakarun tsaronmu sannan yan jaridu da manema labarai ina bukata ku zama shaida a gare mu domin sanar da gwamnatocin kasashen duniya mu kasar jamhuriyar kamaru muna 'yan ta hakkin bil'adama sannan ba za mu taɓa zama masu cimma muradin waɗansu ɗaiɗaikun mutane ba kasancewar suna yi wa ƙungiyar boko haram aiki ko da makon da muke fitan nan ma sai da 'yan ta'addan Boko Haram suka halaka mutane 66 a jerin hare-hare da suka yi a kwanakin nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mambobin haɗakar 'yan adawan ƙasar Siriya sun isa birnin Geneva a yau Asabar sai dai babu tabbacin ko wakilan kwamitin da ke shiga tsakani a rikicin ƙasar wanda ke samun goyon bayan Saudiya za su shiga zaman tattaunawar kai tsaye. duk da rashin kasancewar bangaren 'yan adawar a jiya juma'a an fara zaman sasantawar wanda shine yunkurin ƙasa da kasa na farko tun bayan wani yunkuri da aka yi a shekarar 2014 da ya rushe wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin na syria stephen de mistura ya ce yana da burin ganawa da bangaren 'yan adawa a gobe lahadi labaran duniya kenan kuka saurara mahmud lalo ya karanto A daidai lokacin da aka kaddamar da yakin neman zaɓe ga dangadan a ƙasar Nijar a jihar Agadas da ke arewacin ƙasar iyayen yara ne ke kokawa da yadda sha'anin siyasa ya ɗauki hankulan malaman makaranta fiye da aikinsu na koyar da yara. Iyayen sun bayyana fargabar cewa ilimin 'ya'yansu na taɓarɓarewa jiddin wala hairan saboda daga sun je makaranta sai su koma gida don malamai suna can suna haraka siyasa. Wakilin murya Amurka a jihar Tawa Haruna Mamman Bako ya yi tattaki har a Agadas kuma ya aiko da rahoto kamar haka. Lakwal tana taɓarɓarewa ina ga an shiga harkar siyasa to gwamnati ya diba ba siyasa ba zai diba ya diba yaran ya tausaya musu a kula da su ƙanana ne yara manyan gobe. zuma an sun ji ana maido su balle an shiga cikin harkar siyasa an shiga cikin zabe yaran talaka ne a kula da su saboda masu ɗiya hannunsu da shuni ɗiyansu na kasashen waje. Yau a yi gobe ba a yi ba a ba karatun karfi ba kuma yanzu ga an fuskanci siyasa za ta zawa. Mu abin da gaskiya sha muka ya dame mu. Ba mu san inda muka dosa ba yaran ba ilimi su ba su tsaya suka ba yaran ilimi ba. Yanzu siyasa yan ta zo kuma da shi kenan an watsi da karatun gaba daya Malaman an sun shiga harkar siyasa. Yanzu ma ne za shiga kan siyasa kenan in an fara zabi kuma da da kiran hankalin manya bai cikin su yana harka wurin haɗuwar siyasa a yi kokari dai a kula mana da yara siyasa su can masu siyasa sa su siyasa su mu ba mu amince mu rashin karatu in ba a samu aka yi karatu lokaci ya zo aka ce za a yi examen lalle azumi yara za su gani sakamako wanda bai musu kyawu kenan mu faɗuwa mu ce faɗuwa su kuma ina kira ga magabata na nan jiha a garzi gaba ya kamata su sa baki a kama wannan abu sai dai a cewar kungiyar kwadago mai neman bunƙasa karatun boko a jihar agades mai suna a so efete wannan lamari bai zo musu a ba zata ba a irin wannan lokacin in ji usman alhusaini magatakarran kungiyar ta a so efete an bar lakwal an shiga siyasa an yi rikitutu an kai ana ta siyasa shi kuma abin da za a samu mu ci gaba ba siyasar nan ba ce lakwal kin nan ce in mun gyara ta ka zo siyasa ka ce mana ka za ka ɗaukan matakai wanda za mu ci ƙasa ta ci gaba a ke kana kasar da tushen eh, eh, ci gaba ilimi to kuma yara ba su sami ilimi wanda sa'a za su samu gobe za su yi kirkiro wanda abin da za mu ci gaba haruna mamman bako sashen hausa na muryar amurka daga birnin agadas a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga shirin mu tattauna wanda ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa Assalamu alaikum masu sauraron mu, bar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da farko, wai shin a Najeriya a mako mai shuɗewa ya ta kaya ne ilhikaya? Shugaba Buhari da ke magana Nairobi, Kenya ya ce san gwamnatin sa ba za ta rage darajar naira ba. PDP mai adawa ta ce san bata rabe gida biyu ba tana karkashin rikon Uche Secondos. Amma Gulag da ya kai kotu ya samu nasara ya ce shine shugaban jam'iyyar don mai gurbin Ahmed Mu'azu. Mun kama hanyar gyara kenan. Kwamitin kasafin kuɗin majalisar dattawa karkashin sanata Goje ya ce ya kammala bitar kasafin kuɗin bana don ba ma'aikatu damar kare kasansu a kasafin. Abinda Muhammadu Buhari ya yi daidai ci gaba ke so ya kawo Najeriya kuma mu muna goyon bayansa. Zazzabin beraye lasa ya kara sanadiyar mutuwar mutane a Najeriya. inda jihar Legas ta halaka beraye dubu biyar a kasuwanni da shawartar mutane su guji cin garin rogo da akan jika da ruwa. Dan takarar APC a Gombe Inuwa ya haya da ya kai kara har koli amma gwamna dan Kwambo ya nasara ya ce magoya bayansa su kwantar da hankali. Gwagwarmaya yanzu aka fara kuma insha Allah lokaci ake sallata lokaci in ya zo za mu iya bada gudunmawa mu daidai gwargwado. Yayin da kotun koli ta ba gwamna wiki na Rivers nasara kogi ta samu sabon gwamna ya haya Bello na APC da ya sha rantsuwar fara aiki yana zub da hawaye. Nasiru da Malik Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Direct from Washington, the voice of Haka fa, to yanzu mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Har yanzu zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasir Adamu Hikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya. ta wajen kwato kuɗaɗen da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan yi can a baya don rage kunci wanda kan kawo sauran fushi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake komawa ga ɗan jarida Sani Tahir. yau haka a ah, Sani Tahir ɗan jaridanmu na wannan zaure ah, idan aka je aka kai mutanen nan kotu za ka ga karrabai sun biyo su to kai Sani ya kake ganin mutane sai a ga kamar wanda duk ya amfana daga waɗanda ake zargin nan kamar baya kyaman irin waɗannan mutanen ba. eto eh to ma'ana so bari fara da ce wani abu kuliya manta sabo wanda ya je don an kira ka gaban kotu sai ko da mai gudun garin ku ne ko kuma mai angon garin ku ko dagacin garin ku don ya raga ka ba zai hana yi wa shari'a abinda ya dace ba ni dai abinda nake so in kokarin jawo hankali ga hukumar tsaron wato ah. abin da ni nake so in jawo hankalinka eh. mutanen nan ah, da ake da suke rako su yawa su ah, suna ta fatar a bada belin mutanen nan su koma gida saboda irin abin da suka samu su ci gaba da rabawa ma nasiru ai dama duk wanda ga rako ka hmm. duk wanda ya tuna ba raba daɗin na ba wani abu ne ake ai mun saboda ka duk yanda yake ina tare da shi hmm. in ya je kotu ma a gan shi in aka ganni ai an ganna kotu saboda ka kamar na ma nasa bayani duk da zamansa a kotun zuwansa kotu ba zai hana shari'a gurfan da wannan mutumi ba amma dai shi da mutumin tsakaninsa an kai ni kotu ka ganni shine abin da muka samu kan masu kenan siyasa ce wata makauniyar samu ke yi don haka bashir baba ya zaka ke mana yaki da ko kuma ka fahimtar kan wani wata al'ada da ta dade wacce na sani musamman a yankin arewa da idan mutum ya samu wani babban mukami da ake cewa har lokacin ba da ministocin nan ma sai a ce an ba wannan ma'aikata mai maiko hmm. wacce rubusasshiya wannan kaza da kaza wani abu da nake so in faɗi kan abin da ka faɗa duk wanda aka kai shi ya samu wani mukami ko kwamishina ko permanent secretary ko minista ya kare watakila baya da gidan kansa ko mota kansa mai kyau akan ce shi ya jawo kansa ai ya rike wani guri me sa bai ba to wannan malam nasiru ka ɗauko muhimmin al'amari hmm. domin abin da yake faruwa shine shi al'amari na rashawa din nan ya zama wajibi kowannan mu ɗaya bayan ɗaya ya canja halinsa ya canja tunaninsa kamar yadda ka faɗa shi dai ka dubi najeriya tukunna da farko najeriya ƙasa ce mai tasowa a ƙasa mai tasowa kuwa gurbi ko kuma kujerar gwamnati ana alaƙanta shi da samu don haka duk mutumin da aka baiwa mukami sabo tun daga cikin gidansu za ka ji an fara ce masa to saura kuma ka je kai mana hadin tsiya to kaga daga nan an ɗora shi akan hanya ta ya je wadda ba ita ce ba ya je to kai mana halin tsiya me kuke nufi in na je abin aikin da zan yi za a bani albashi daga abin da na samu na albashi in shine ku zo mu raba abin da nake iyawa bai mu kuwa in ko ba wannan kuke nufi to me kuke so in yi in je in yi wasa ta kenan to kaga tun daga gidajensu ake wa mutane hudu ba shaidan cewa saura ka je kai mana halin tsiya dole ne mu duba wannan kuma mu gyara halinmu mu canja tunaninmu game da wannan al'amari wannan shi ne wajibi ah, abubakar ali ah, yaya a matsayinka na masani na tattalin arziki waɗannan jihohi a gajeren zango ba dogo ba waɗanda boko haram ɗin ah, suka kona musu garuruwan nan don kwanan nan mun je kwanduga sai kwanan nan ne ma san kwanduga sai dabda da maiduguri ne mm. ah, muka shiga bama muka ga garuruwan nan manyan birane nan an kona su kurmus mm. inda ko ruwan sama yake ba inda zaka fake mm. fadar sarkin bama ma nan ne aka mayar da ita aka mayar da shi fadar aka mayar da ita barikin wucin gadi na sojoji abubakar ali a matsayinka na masanin tattalin arziki wani mataki kake ga za a ɗauka na gajeren zango yadda mutanen nan za a taimaka musu sake farfadowa kuma musamman mutumin borno ba baka karasa wannan ba <laughs> wato abin da ya kai akwai kwamitin da shugaban kasa wancan ma da ya kauce sun hada na wanda general ty danjuma yake yake jagora hmm. akwai kudade an riga an tara akwai kudade jihohin nan da kansu ya kamata su yi haɗin gwiwa su samu kuɗi a ci gaba da aiki wurjanjan wato abin da ake ce mata marshall plan shi za a yi wa north east kuma alhamdulillah yawancin mutane north east din kamar yadda sani ya faɗa na bama da gambarun gala wannan axis ɗin yan kasuwa ne wato kamar yadda imf suka zo bayan yakin duniya na biyu aka haɗu don a taimaki juna to haka ya kamata a yi wa borno shi ɗan kasuwa jari yake bukata da zaran ka ba shi jari ka sake shi saboda haka dole a hada gwiwa da gwamnatocin nan da bankuna a ba na 'yan kasuwan da suka rasa jarin su a ba su jari mafi saukin biya da interest eh, kuma gwamnatocin su biya su gaggara wannan makarantun nan kuma wannan din ma shi a cikin wannan matsalan ma a cikin wannan bara'i ma sai ka ga alheri ta fito. Hmm. yanzu rashin aiki da sauransu da samarin da ba su aiki da kuma wuraren da aka rurufe nan alal misali kaga akwai kamfanonukan da ake buga jan bulo a borno kaga wannan gine-ginen da za a yi to sai amfani da shi a tada wannan kamfanin nan ba kuma a je wasu wurare ana sayan kayan aiki ba ko a je china ko a je wasu wurare a tada wannan a yi amfani da wannan masifan a tada arzikin wannan jihohin nan wajen bulo wajen siminti wajen gine-gine wajen daukan leburori wajen daukan plumba da sauransu aiki zai taso saboda haka shine abin da yanzu ya kamata ya gwamnatocin na su zo su haɗa kai gwamnatocin na guda shida su taimaki junansu da gwamnatin tarayya allah ya kawo mana zaman lafiya ah, sani tahir na san kana duba irin rawar da gwamnonin nan na jihohin nan uku ah, in an lura ma kusan banda shi bindo jibrila na adamawa shine kawai sabo da ya fara karo na farko mm-hmm. eh, shi gwamna gaidan wa wannan ba shine karonsa na farko ba haka shi kashim ya kake ganin rawar da suke taka wajen wannan aikin kamar kashim dai an ya sha cewa tun a zamanin ba cewa ba makaman nan eh, har ya so ya kawo masa matsala da gwamnatin tarayya a ma nasiru jihohin nan guda uku da ka faɗa bayan shi bindu shi sabon sabon gwamna da ya shigo nan ku duka suna a zagaye na biyu ne a kamar yadda ka sani ne a gwamna kashin shatima ya yi ta korafin cewa lallai ba makaman da za a ba wa soja su yaki wannan mutane babu kuɗin da za a yi babu kaza babu kaza to amma in baka manta ba bayan shigowar gwamnatin nan da wata biyu ko uku sun haɗa wani ƙungiya na north east governors forum Ah, sorry na hanyar magance tsaro a ƙasa wanda yake sun yi mitin su kafin gwamnati sabon gwamnati ta shigo sun yi wannan mitin a gombe wanda shi a ah, gwamna dan gombe ke shugabantar mm. wannan taro sun zauna kuma ina tsammanin kwanan za su sake wani taro ta musamman kan wannan abu mm. ina da yakinin kuma za su zauna su tattauna muhimman abubuwa da za a fito nan ah, kai tsaye ba da jimawa ba a samu a wanzuwan lafiya da kwanci hankali a wannan kamar shi gwamna emi abubakar na ji suna magana ma kan yan gudun hijira ko eh lallai muhammad abdullahi abubakar ya yi wani hubbasa na ganin cewa an karrama yan gudun hijira don saboda akwai su a jihar bauchi kuma ko a bajet dinsa na wannan kasafinsa na wannan shekara ya sake ba da wani mahimmanci matsaro da kuma yan gudun hijira kuma a nan shine ma wanda yake a nutsin da aka yi shine kai ba da kaman a ofishin jihar Bauchi na nan Abuja ita ce kamar ofishin da za a taro na Nausis Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka iso sashin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Jamilu Abba Ibrahim na majami'ar Ekwa a jihar Bauchi. Da kuma Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin wafurar da ke garin Kaduna. Ga Sheikh Muhammad Sani Isa. Um, assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta Arewa. Na ce jama'a domin in haɗe musulmi da Kirista da ma wanda ba musulmi ba ba Kirista ba amma kuma ga shi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da 'yanci na yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki tunda an samu an yi wajen wata bakwai da kammala zaɓe dama na kira can bayan kammala zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan to kiran dai har yanzu shine cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke mu ko nauyi da ke mu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan malamai da nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lahiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa a lokacin da aka samu mutanen benue state jihar benue mahi yawansu mahi yawansu in na ce mahi yawansu da turanci ana cewa overwhelming majority na mutanen jihar benue za ka tadda ba ainihin musulmi ba ne majoritin su kirista ne sannan overwhelming majority na mutanen jihar benue ba hausawa ba ne majoritin su wasu kabila ce wanda ba hausawa ba amma abin mamaki sai gashi ƙuri'ar su ta zaben shugaban ƙasa ta yi rinjaye rinjaye rinjaye akan zaben janar buhari wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar buhari ba don yana musulmi ba sun zaɓi janar buhari ba don yana bahaushe ba sun zaɓi janar buhari ba don yana daga can arewa mahi nisa ba sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye su kai ga suna gane cewa za su zaɓi mutum ne saboda cancantarsa zai iya yin abin da ya dace ba ruwan su ma da addinin shi balle sa balle kuma wani sace yake dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shi ne matsala ba to kaga binuwai. ka san na ce binuwa ne kawai wasu sukan ce plato a sa ta cikin lissafi nike ce a'a ku kyala plato dai mu yi magana binuwa dan ita ce ɗari bisa ɗari take da wannan yanayi da muke magana a kan shi to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su da a wani kirista Ba ya yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunansu ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba a kan daidai ba ba kan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimta su suna cewa a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim me raddul mazalim a mai dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi ai ko daidai ne iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi abi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin duka abi a hankali da efcc ne abi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata babu victimization babu tsangwamawa don wani ba dan jam'iyya bane ko dan jam'iyya a'a a yi abin kawai tsakani da Allah to in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'ar da mutane suka ta yi baya wannan shine magana Allah sauƙaƙe. Shi ma rabaran Jamilu Abba kira yake da a yada al'adar zaman lafiya don a ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewacin Najeriya mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi ina mai kira ga dukkan ‘yan arewacin Najeriya jama'a duka na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya. Kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya wato in baka nemi zaman lafiya da mutum mai saduwa da Allah ma zai maka wahala dalili na ɗaya shine littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga yan uwa maza da mata musamman yan uwanmu waɗanda suke arewacin Najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru nan muna roƙo ga dukan jama'a a duk inda mutum ya sami kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda yan uwanmu fulani makiyaya da sauran wasu kabilu suna kashe junansu a kan abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba muna kira musamman ga yan uwanmu Usaini ba dan ni ne magana ba amma ina roƙo domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga najeriya Allah misali kamar yadda makiyayenmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu kabilu a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana Useni dukkan kudade da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a aikin da zai nuna cewa wannan kudin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya sa idan na ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake nake so ƙara bayani a kai shine mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba da gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah dole ne ko kowane shugaba ya tsaya yi aiki da aminci da gaskiya kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ta iya yin sa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Allah ya albarkace mu, Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya. Assalamu alaikum. Jalla allazi wahidu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan lotan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu ga Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya. To Halima gwamnatin kamar ta musanta zargin da wani ɗan Najeriya ya yi a kan sojojin ƙasar na cewa su ne suke kai hare-hare a wasu yankunan Najeriya. mambobin haɗakar 'yan adawar ƙasar syria sun isa birnin geneva a yau asabar sai dai babu tabbacin ko wakilan kwamitin da ke shiga tsakanin a rikicin ƙasar wanda ke samun goyon bayan saudiya za su shiga zaman tattaunawar kai tsaye duk da rashin kasancewar bangaren 'yan adawar a jiya juma'a an fara zaman sasantawar wanda shine yunkurin ƙasa da ƙasa na farko tun bayan wani yunkuri da aka yi a shekarar 2014 da ya rushe wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin na siriya stephen de mistura ya ce yana da burin ganawa da ɓangaren adawa a gobe lahadi akalla bakin haure 33 ciki har da yara kanana suka rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu da ya nufi tsibirin lesbos da ke girka ya nutse a gabar tekun turkiya an da ya ceto mutane 75 a hadarin yayin da ake ci gaba da kokarin ceto wasu mutane tara da suka makale a cikin jirgin rotunni sun ce 'yan ciranin sun fito ne daga kasashen siriya da afghanistan da kuma myanmar 'yan sanda sun ce sun cafke wani mutum ɗan ƙasar turkiya da ake zargi da shirya faso-ƙoran mutanen shugaban amurka barack obama da takwarar aikinsa ta brazil dilma rousseff sun amince su haɗa kai domin yaƙa cutar zika da ke sa a haifi yara da wata illa bayan da shugabannin biyu suka gana a jiya juma'a fadar white house ta fitar da wata sanarwa wacce ta wato shugabannin biyu suka amince da gane mahimmancin yakar wannan cuta ta zika Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da sauran shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim yawo yake gabatarwa. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya karanto labaran duniya da Mr. Caleb Geta Chew wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Shadrack da Abdulaziz Adili Toro ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai gobe da rana da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.